ga watan Zulhijja. Hijiriyar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu cikin wannan masallaci masjid nurul Islam inda muke ɗaukan darasi na masallaci a cikin wannan littafi na mai suna sharhu sunna to kamar yadda muke gani dai yau shine darasinmu na farko bayan dawowanmu daga ainihin sallar lahiya wannan shine darasin farko da za mu soma insha Allahu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu. lahiya yanke-yanke da aka yi don Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a nizanin ayyukan alkhairi sadakoki da ziyarce-ziyarce da aka gabatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a nauyin nizanin ayyukanmu na alkhairi sannan muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da imani tabbatacce ya yi mana baiwa da ikilasi. ya sanya ayyukanmu su zamanto yardaddu a wajensa. Insha Allahu yau kamar yadda muka saba za mu tashi ne daga inda muka yi matsaya a darasinmu na ƙarshe. Darasinmu na ƙarshe mun tsaya daidai inda malam yake cewa wa maulal qaumi minhum shi kuma malam yace haza hadisun an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya'ani al-atiq idza kana atiqan lil hashimi lil hashimiyina yakunu hukmuhu hukmul hashimiyin Au atiqan lighairihim yakunu hukumuhu hukumuhum anan ne muka karkare darasin wannan rana ko wannan yammaci muka ce sai bayan sallah insha Allah ga cikin yardar Allah kuma Allah ya kawo mu wannan bayan sallah din za mu tashi inda malam yace qala al muallifu رضي ta'ala وأعرف قبل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تصبهم وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم wannan shine darasin da za mu sa a gaba yau cikin yardar Allah Allah ya yi mana gamdakatar ya kuma datar da mu ƙauluhu wa'ari fadlar ansar yake kasan da darajar da Allah ya yi wa ansarawa idan aka ce al'ansar waɗanda suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka taimaki addinin musulunci a ƙarnin farko kuma babu waɗanda suka ba da gudunmowa a irin wannan aiki kamar mutanen madina su ne minal ausi wal khazraji a cikin waɗannan hauloli guda biyu haular ausu da kuma haular khazraji wa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min afdalil qurun da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗayansu waɗanda suka fara tun daga afdalul qurun mafi darajan ƙarnoni shine ƙarnin farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai taimaka wa addini to sai da suka taimaka kafin nan ya zo ya taimaka duk wanda zai san addini sai bayan da suka sani ya sani duk wanda zai fahimci addini sai da ya bi bayan fahimtarsu sannan ya fahimci addini. don haka su ne waɗanda suka ɗauki daraja ta farko su ne kuma suka ɗauki muƙani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kafa yace kairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga karnin farko sune waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka taimaka masa wajen isar da wannan saƙo. sannan suka ainihin tallata saƙon ta hanyar ba da shawarwarinsu da kuma jikinsu da dukiyoyinsu suka yi amfani da damarsu da lokutansu wajen ɗaga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan su ne afdalul kuruni, ƙarninsu shi ne mafificin ƙarnunnuka gaba ɗaya, a zamunna ma babu kamar zamaninsu. to haka kuma ashe su ɗin ma in har zamanin su ya fi kowane zamani to ai ana nufin su ɗin sun fi mutanen kowane zamani su da suka rayu a cikin wannan zamanin sun fi na kowane mutane wa'inda suka rayu a wani zamanin da ba wannan ba an fahimci wannan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khairukum karni waɗanda suka fi ku ma'ana wannan al'umma gaba ɗaya su ne waɗanda suka zo a ƙarni na ƙarni akan yi ƙarni bayan shekara ɗari duka akan ce maka ƙarni ɗaya duk shekara ɗari in ya wuce za ce ƙarni biyu to ƙarnin da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya shekarun manzon Allah da ya yi lokacin da ya fara daga addini da wayanda suka fara ainihin tallafa masa har zuwa shekaru ɗari na farko to babu kamar su sai kuma wasu ɗarin da suka biyo bayan su sai ɗarin da suka biyo bayan su kaga kenan sahabban farko da tabi'ai da tabi'i tabi'ina waɗannan in ana samun wa'inda suke makusanta ga Allah subhanahu wa ta'ala to a ciki ake samu babu wani karni da za a samu wani wali wanda ya ci waliyan wannan karni an fahimci wannan ko shi annabi dama ba za a ƙara yi ba manzo an riga an gama daga shi ba za a kuma ba sai dai waliyai to babu waliyai kamar na wannan karnin sai waliyan da suka biyo bayan wa'annan sai na bayan wa'annan da haka abin zai ta tafiya har tashin alkiyama to kaga idan za a samu ina shugaban waliye yake sai a neme shi a cikin karnin farko ko to waye shine abubakar abubakar siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka mutum in ba annabi bane to bai kai abubakar daraja in dai baka zama annabi ba to abubakar ya fi ka daraja sai dai in annabi ne kai an fahimci wannan to amma ba a tallaka mana darajar abubakar siddiq eh ba a damu da wannan darajar ba ma ba a ma yaya ta sai kuma umar sai usmanu sai aliyu kaga waɗannan guda hudu su ne na farko sai sauran ragowar da suka cika suka yi goman da aka yi wa albishi sai kuma waɗanda suka yi badar sai kuma waɗanda suka yi bai'atu ridwan sai kuma waɗanda suka karɓi musulunci kafin fatu makka to daga nan kuma za a yi ta tafiya haka abun yake mataki mataki kamar yadda za mu ji insha Allah a cikin darasin yau a rukun karni yake babu kaman karni na wali anna astarahu saboda Allah ya riga ya zaɓe su lisuhubati nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda su zamanto abokanan annabinsa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sai Allah ya zabe su idan har Allah zai aiko wannan annabin a matsayin shi ya fi kowa an zabe shi shi tilo ne gaje babu ko to in har an zaɓe shi a matsayin haka to in ku za a zama masa abokai su ma sai an zama an darke to shi yasa sai aka darke sai da aka duba duk duniya babu kamar wa'annan sahabban sai aka zaɓa masa su sai suka zama su ne al'amfa suka zama su ne abokanansa wanda za a rika kiransu sahabban annabi ma'ana abokan annabi kai wannan mukami ba ƙarami ba ne ko haka kawai aka ce maka abokin gwamna kai kanka in kana wuce aka ce wanta abokin gwamna ne ba ka da daraja kana da matsayi eh kai yanzu haka a nan tana wucewa cikin matasa ce kai wannan ka kiyaye shi Allah abokin dibiyo ne eh abokin dibiyo ma ya yi daraja balle ake abokan annabi sallallahu alaihi wasallam a annabi ma abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan daraja karama ce to fa sai da aka zaba Allah ya zabe su ga makkar amma wani yana makkar aka ga bai yi ba wannan bai yi ba kawai bai cancanta ba aka ki zabansa sai aka tafi habasha aka zabo wani aka tafi faris aka zaɓo wani aka tafi na abun nan dausa aka zaɓo wani aka yi ta tafiya aka tafi yasriba aka zaɓo wasu ga wa'yansu a makka ne ga gida ga gida saboda ba su cancanta ba Allah ya ga kawai batsi ba sai ya bi ta bi kawai yana zazzabowa sai da ya darje sai ya sama masa sahabbai kai lalle waɗannan suna da daraja suna da matsayi zaɓi ne na Allah Allah اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم saboda su ne suka yi wa manzon Allah mubaya'a suka yi masa mubaya'a wa jahadu ma'ahu kuma suka yi suka miƙa rayuwarsu gaba ɗaya ma'ahu tare da su tare da shi wa da ilma anhu kuma suka ɗauki ilimi a wajensa addinin musulunci gaba ɗaya rayuwar addinin ba ilimi bane ilimi shine addinin musuluncin aigo duk inda gaji ana ta sheikh wani me ya bashi wannan matsayi har zai zauna a kujera a kewaye shi ana shauraro ba ilimi bane to gurin waye yayi ilimi a gun wasu malamai to su wa'annan a manzon Allah suka yi ilimi sai sun dau ilimi gun babban malami ashe ko za su zama wa'annan ilimin su ya fi na kowa duk wanda zai yi ilimin addini kenan sai dai ya tsotsa a wajen su amma su kam su ne suka tsotso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka isa ka kewaye su ka tsallaka su ka wuce gun annabin ba dole ne dai ka je ka jona musu eh su a wajen annabi suka ɗau ilimin wa hamalu ilma anhu sun ɗauko ilimin daga wajensa wa lin linnasi kuma ba su haɗiye shi sun yi mukut sun yi shuru ba a sun isar da shi gun mutane ba su ɓoye ilimin ba yanda suka karɓe shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rinka isar da shi gun mutane ba wai matsayin su suka rika girmamawa ba a'a addinin suka rika yadawa wani ma sai ya ta yawo baya da takalmi huftinsa ya farfashe yana ta fama don ya je ya isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aiki in ba zababbun mutane ba ba wanda za su iya yi ku duba wani yaƙi fa da aka kira shi ma yanda aka kira shi yaƙin masu ɗaura umma saboda kafafunsu sun kwakwance har suka yaga tsumma su nade kafafunsu saboda fama da kaɗe duwatsu da kwazazzubai fatar kafa har ta falke amma duk da haka suna fama don taya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isar da sakon Allah za su riqa ba mun karanta za su riqa ba to waɗannan fa su ne sahabbai waɗanda iliminsu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsotsa sannan kuma suka rika fesar da shi ga mutane shine ma'ana ballahu sun isar da shi linnasi ga mutane fasahabatu lalle ashe ku su sahabbai su ne afdalul quruni su suka fi kowane mutanen zamani kowane irin zamani ne daga cikin zamun zamunna karnuka babu kaman karnin sahabbai su ne afdal duk wanda aka ce maka shine yafi kowa a cikin mutane shine shugaban waliyai to ka duba a gani a karnin farko yake eh to in ba a karnin farko yake ka ce to ba gaskiya ba Mafi mafifici a karnin farko za a same shi wala yalhaquhum ahadun fi fadlihim babu mai riskatsu kuma nan gaba tun daga lokacin har a tashi alkiyama ba za a yi wani karni da zai kamo karnin sahabbai a daraja ba an gama duk karnin da zai zo sai dai ya zo da daidai nasa matsayin da daidai nasa gwargwadon kowa bi hasbi halihi gwargwadon halin ƙoƙarinka gwargwadon yanda shari'a za ta yabe ka amma baka sani ba za ka taɓa yin daidai da sahabbai ba karnin ku kuma ba zai daidai da karnin sahabbai ba wannan an gama kamar yadda wani ba zai zo ya zama annabi nan gaba ba to babu kuma wani wanda zai zo matsayinsa ya danne na sahari ba qala sallallahu alaihi wa sallam ga abinda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagan mun abokai kada ku kuskura ku riƙa zagan mun abokanai na kaga yace ashabi kaga ya maida nabirin zuwa gare shi abokai na wannan ma ba karamar daraja ba kada ku zagan mun abokanai na fa wallazi nafsi bi na rantse da Allah da ke rike da numfashi na law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban da a ce ku na yanzu wani zai zo ya ciyar da gwargwadon dutsen uhudu zinari a ce zinari ne nauyin dutsen uhudu zinariya mai nauyin dutsen uhudu sai ka zo ka raba shi fi sabilillahi don daga addinin Allah ma balaga mudda hadihin wala nasifa to wallahi ba zai kai ladan mudu ɗayan sahabi ba na sha'i alkama mudu ɗaya da sahabi ya bada kai ka je ka samo zinari mai nauyin dutsen uhudu a jabal jabal fici daga cikin duwatsu ne shine uhudu ka samu kawai zinariya ce kamar uhudu duk ka rarraba ta fi sabilillahi ladan ka ba zai kai nauyin mudu ɗaya na sha'ir da sahabi ya bada a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai ko da kusan ka wala nasifa kai ko kusa da shi ba zai yi ba ma to yau da za a samu wanda ya bi sahabi jama'a wani aiki za ka yi har ka fi sahabi hmm? sahabban manzo Allah ba mai rena ku sai dan wuta duk wanda kaga yana rena sahabi ko yana ɗaga darajar wani akan sahabbai to ba musulmin asali ba ne na bogi ne yani lau tasaddaqa ahaduhum bi dhahabin mithlu jabal udin la yutawi muddan min ash-sha'iri tasaddaqa bihi sahabiyyun idan da zaka ciyar da gwargwadon dutsen udu dinari to ba za ka kai kimar sha'ir na mudu ɗayan sahabi ba a ce nauyin dutsen hudu zinariya ce ka shi kuma sahabin da ya ciyar da mudu ɗaya na sha'ir ba na zinari ba to ba za ka kamo shi a lada ba fahaza fihi fadlu sahaba wannan shi yake nuna maka falalar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke da shi wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi ne don ya tabbatar wa duniya tun daga lokacin da ya yi hadisin har a tashi alkiyama ba mai samun darajar da za ta danne darajar sahabi in har mutu na sha'ir zai ɗara wanda ya ciyar da zinari kamar udu to tun da duniya ka fara akwai wanda ya mallaki dukiya kamar zinarin udu eh a ce ga wani mai kuɗi dukiyarsa in akan nauyin zinariya yake da ita kawai amma nauyinta ya kai kamar dutsen uhudu in ka je uhudu za a ga gashi nan malalai ya kallon ka duk uhudu ce ba wai wani dutsi ne kamar bangon nan toyi hakan nan ba fa ya ɗau fili ya tafi malale duk uhudu ne kuma a ɓaɓɓako shi a ce akwai ne dukiya na zinariya kamar wannan a masu arzikin duniya akwai eh to sai aka ce idan ma ta ka mallaki dukiya kamar wannan sai ka ba da ka sahabi kuma ya ba da mudun nabi ɗaya na sha'ir to har yanzu ba za ka kamo shi alada ba to sai ka ciyar kamar wanne ka kamo shi in dai har kamar udu zinari ka kamo shi ba to yaushe za ka kamo shi don ba za a yi mai dukiyar zinari kamar udu ba ba a yi ba dai tukun kuma nan gaba ba za a yi ba to kaga sahabi hadisin yana nuna sahabi kinkin kau ya wuce ya tafi kenan ba za a kamo shi ba illa iyaka ka yi masu addu'a kar ka kuskura ka ce za ka kushe sahabi ko za ka zagi sahabi sai ka saba wa manzon Allah don ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta a sahabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina wai ka ce wuri kaza sahabi ya yi kuskure wuri kaza ya yi ɓanɓarma wuri kaza kai wa eh? kai yanzu in za a kirga ka har za a gano ma inda alherin ta yake ba za a gano ba fa hada fadlu azim wannan ba karamar falala bace falala ce mai girma yajib an yu'rafa lahum ya kamata a san a san wato a danganta musu da wannan matsayin ka san da matsayin nan gare su ka gane wannan matsayin nasu ne su kadai khafatan keɓe daga wasunsu duk wanda zaka ba daraja ka tabbatar da darajar da za ka ba shi bai kai ta sahabi ba wallahu jalla wa ala qala Allah madaukakin sarki yace والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار كذوبا Allah da ya tashi sai ya nuna a cikin sahabban ma akwai waɗanda suka fi su ne almuhajirun domin musuluncin ya fara a makka waɗanda suka musulunta a makka aka matsa musu har suka kai ga barin mahaifarsu suka koma habasha wasu su daga nan aka koma madina su ne ake kiransu almuhajirun waɗanda suka ƙaura da imaninsu suka bar ƙasar kaburki ƙasar shirka don su tsira da imaninsu su tsira da tauhidinsu to su ne almuhajirun shine Allah yake wasabiquna al-awwaluna kaga waɗanda suka yi rige rige maza maza suka tafki imani al-awwaluna na farko min al-muhajirin daga cikin muhajirai kaga su ne wayanda suke daraja ta daya wal ansar sai mutanen madina waɗanda suka tarbe su su ne daraja ta biyu wallazina taba'uhum sai wa'anda suka bi su duk wanda zai zo yayi addinin musulunci to ya bi wa'anda almuhajiruna al-ansar su ne suka dinke suka zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi musulunci to sai dai in za a ga zaka shiga cikin wallazina tabauhum waɗanda suka bi su in ka ce za ka yi musulunci ba za ka bi sahabbai ba ba za ka yi takalidi da sahabi ba ba za ka yi koyi da sahabi ba kai tsaye za ka doshi Allah ka karba to ba musulunci za ka yi ba ko kuma ka ce kai kai tsaye za ka karbo daga annabi nan ma ƙarya ce ina annabin ba kai zamani da shi ba sahabbai su suka yi zamani da shi su suka karbi ilimi a gunshi su kuma suka tura shi sai ka karba a gunshi dole ka in ka ce an wani an wani sai ka ce an abi huraira ko dole ka karba daga wajen abu huraira shi kuma abu huraira fa sai ya ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake kaza dan ah, dan Abbas sai ce maka manzon Allah ya ce mana kaza dan Umar sai ce maka manzo Allah ya ce mana kaza ko Umar din sai ce mana manzo Allah ya ce mana kaza kaga dole mu karbi addini babu hadisin da zaka ji ba daga sahabi yake ba kai yanzu ba za ka samu hadisin da za ka ce ka karɓo shi kai tsaye daga bakin manzon Allah ba zai yi dole sai dai ka ji salsala ya iso sahabi daga sahabi kuma shi kuma sai ya dangana ka da abin da manzon Allah ya ce ko ya ce maka ga yanda manzon Allah ya yi ko ga abin da manzon Allah ya hana ko ga abin da aka yi a gabansa ya yarda ma qalahu rasulu aw ma fa'alahu rasulu aw ma qarrarahu rasulu abin da ya faɗa ko ya aikata ko aka aikata ya tabbatar wannan shi ake kira sunna to babu yanda za a yi ka samo sunna har ka gane ta sai in ka karɓe ta gun sahabin da ya zauna ya karɓo ta daga manzon da yake da ita ɗin an fahimci wannan ko to wannan shine ainihin abin da malam yake so duniya ta fahimta kada mutum ya je ya haɗu da ruɗin masu ruɗi waɗanda suke ɗaukar waɗansu waɗanda suka zo daga baya har su ba su matsayin da ya fi na sahabi matsayin da ya fi na tabi'i matsayin da ya fi na tabi'i tabi'ina kai ƙarshe ma har a samu wani ma matsayinsa yana nema ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe ma har a kai kamoni wanda matsayinsa ma yana nema ya kamo Allah ko ma ya kai na Allah to kaga wannan ana so a kafurta duniya kenan don haka shi yasa mala yake so ya nuna maka matakin addini daga Allah yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ballagu sai suka isar da wannan addini ilan nasi zuwa ga jama'ar duniya an fahimci wannan wallahu jalla wa ala qala wasabiquna alawwaluna kaga mutanen da suka yi farko suka yi rige rige suka karbi addinin musulunci al-muhajiruna, wal ansar walladina tabauhum da wa'inda suka biyo bayan su bi isanin da kyautatawa to waɗannan fa sune radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu suka yarda da shi wa adda lahum ya tanada musu jannatin gidan da jin aljanna tajri ta ta hal anharu wanda koramun nima ke gudana a karkashin su idan mutum yana so ya kasance cikin irin waɗannan gidaje to sai ya kwaikwayi sahabban manzon Allah bi isani da kyautatawa ka nemi addinin ka ta hanyar salsalar hadisin da ya dangana zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala jalla wa ala laqad radiyallahu anil mu'minina Allah yace wallahi tabbas Allah ya yarda da masu imani Allah ya tabbatar da masu imani sune sahabbai na farko duk wanda zai karbi wannan suna na imani ya yi wa sahabbai ta Qur'ani domin su ne aka fara cewa ya ayyuhan na amanu kafin kowa ya amsa su suka fara cewa na'am don lokacin da aka ce ya ayyuhan na amanu saura ana ina ba a gurin aya ta sauko ta da manzo ya karanta ta gaban sahabbai suka amsa a matsayin Allah ya ya tabbatar da su masu imani kaga yardattu ne daga Allah amma yanzu mu ba garanti cewa masu imanin ne ko ba masu imanin ba ko ba ga bane ka gane da yayi nan musulmai ne amma cikakkun masu imani ne ko ba masu imani ba ba mu sani ba amma su Allah ne ya halicce su ya san zukatansu ya san masu imani ne sai ya kira su da wannan suna yace ya ayyuhal ladina amanu idan da ya san ba su imani ba ba zai kira su da sunan ba ai akwai waɗanda suka zo suka ce amanna mu ma mun yi imani me Allah ya ce da su eh qalatil a'rabu amanna Allah ya ce kai kullan tu'minu ce musu ba ku yi imani ba su walakin qulu aslamna sai dai ku ce kun musulunta ashe kaga Allah ya yarda da imanin su shi yasa ya kira su da suna wa'annan da yake musuluntar kawai suka yi imanin bai zauna ba aka ce kullan tuminu walakin qulu aslamna walam ma yakul iman fi qulubi tukuna dai imanin bai zauna ba amma wa'annan nasu ya zauna har ma ana su da sunan mukamin ya tabbata ya na amanu ku duba ku gani don haka sahabbai suna da matsayi a gun Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba su matsayi akan bayin Allah iz yubayunaka Allah ya yarda da su sanda suka yi maka mubayi'a ta ta shajara karkashin wannan itaciya shajaratu ridwan inda aka yi bai'atu ridwan fa'alima ma fi qulubihim saboda Allah ya gane abin da yake cikin zukatansu na karfin imani fa anzala sakinata alaihim ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu wa asabahum fathan qariba shi yasa sai Allah ubangiji ya ba su budi wanda yake kusa ba a daɗe ba ka samu fatahu makka saboda imanin su da dogaron su da Allah suka yi mubaya'a akan za su iya tinkarar makka ku duba yadda suka fito ba su fito da niyyar yaki ba ba makaman kirki ba abun hawa sannan ba su da adadi mai yawa amma saboda tunzura da suka yi ransu ya baki an taba Allah an taba manzonsa an taba addini an taba bawan Allah an zargi cewa sun yi wa Usman ibn Affan wani abu sun kama shi suka zo suka yi wa annabi mu baya akan cewa ko za mu kare ba za mu yadda ba ko za mu kare mun maka mu baya aka umurce mu kawai duk da cewa ba su da ƙarfi a lokacin sun yi mu baya, sun yi imani za su tinkari makka sai Allah ya ce laqad haqiqa radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara kaga sai Allah ya jinjina musu ya tabbatar da matsayinsu ya ba da shelar mukamin da Allah ya ba su na cikakkun masu imani yardaddu a gun Allah tabbatattu waɗanda kuma Allah ya gama yarda da su nan gaba kuma ba mai yin ridda a cikinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kuma ya ajiye gashi har a tafi alkiyama ana karanta wannan yabo nasu ah, na'am qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba mai ja da shi ko shi kashin sa gefe shi musamman yake shi manzon Allah ne to sauran fa wallazina ma'ahu waɗanda kuma suke tare da shi mataimakansa sahabbansa ashidda'u alal kuffari masu tsananin nuna kiyayya ne ga kafirai ba sa son kafirci ba sa son kafirai ruhama bainahum masu tausayi a tsakaninsu suna tausaya wa juna suna tausayin juna tarahun za ka gan su rukka'an sujjadan suna ruku'i tare da sujuda ma'ana masu tawazu'i masu rusunar da kai masu amincewa da duk wata doka da ta zo daga Allah suna girmama ta yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala a gun Allah suna neman yardar Allah in za ka nemi daraja in za ka nemi yarda ka nema a gun Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya girmama ka kar ka rika tuna wani ne zai baka girma in ka rasa wani a lokacin ka za ka yi asara in wani baya tare da kai a'a ka yi asara ka nemi yardar Allah ka nemi kasancewa tare da amincewar Ubangiji Allah shi ne mai bada falala shi ke mai da daraja kuma daraja ta ubangiji ba wai kawai ka ganka a duniya ka ɗaukaka ka zama ba ka makka a kuri ba ka makka a gida ba ka makka a bun hawa ba ka makka a taro ba ka makka darajar lahira ake dubawa sahabbai wani ma ba a san da shi ba ya in ya tafi haka za a gan shi yana tafiya amma kuma abun Allah duniyar gaba ɗaya kawai gara ta halaka akan a ya halaka shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake la zawalu dunya ahwan duniya ta gushe gaba ɗayan ta shi yafi sauki abun Allah kamar a ce an zubar da jinin munini ɗaya Munini wanda Allah ya yarda da shi a ce wani abu ya same shi shi kaɗai abun Allah gara a ce duniya cike da bayin Allah waɗanda ba masu imani ba duk su rushe Za su sauki ka gashe nemi yardar Allah nemi daraja a Allah nemi mukamin kai tabbata a Allah kar ka tsaya kana kwaɗayin daraja gun mutane ko kana fargaba idan ka rasa wane ka asara za ka ko in ka rasa suwa ne ka asara za ka babu taɓewa ga wanda yake tare da Allah ka nemi kasancewa da Allah aikinka ka sa ikilasi ka rinka yi da niyya kyakkyawa wannan shi zai taimake ka rayuwarka ta yi kyau Allah ya taimake mu a yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan fi ma hum alamomin su fi wujuhihim a fuskokin su min asari sujudi na alamar sujuda in ka su kawai za a gane muminai ne don mutum idan mumini ne yana sallah akwai wani haske da Allah ya bashi yake ba ku na imani hasken musulunci kawai da za ka ga mutum ko da baki ne za ka ga haskensa saboda sallar da yake yi sujudar da yake yi in dai don Allah ne za ka ga haskensa daban ne ba wai haske irin na ya zama balarabe ba ko ya zama kamar ba indiya ko wani pakistan ko abin da ya kama da wannan ba wannan hasken na musamman ne da Allah yake baiwa masu imani zalika masaluhum fit taurati haka Allah ya buga alamomin su misalan su a cikin littafin at-taura wannan ita ce sifar masaluhum ay sifatuhum fit taurati wa masaluhum ay sifatuhum sifatu fil injila a cikin linjila kazar'i haka masu imani a kowane lokaci suke tasowa kamar yadda na farko suka taso sahabbai masu imanin farko sun taso ne ka tsarki kamar tsiro akhraja shata'ahu da zai fitar da karensa a sai ya ainihin mika shi fasta galaza sai ya kahu sai ya kauri fastawa ya saki saiwa ya daidaita ala a kan wannan karan amma da farko lokacin ɗan tsini ɗaya kawai a ƙasa zai fito da ɗan harshensa ɗan harshe ɗaya ko sai ya zo ya riƙa bajewa yana sakin saiwa yanayin yadda kake ga yana bajewa a sama to haka yake sakin saiwa a ƙasa yana kama ƙasa yadda karanta yake kauri to haka kama ƙasansa yake da kauri to haka kuma zai zo ya riƙa yin sama yana yaduwa yana aihuwa har ya zo ya buwaya tun kana taka shi a ƙasa wata ran sai ya zo yana tsone ma ido ya kamo ka sai shine bahaushe ke cewa ɗan hakin da kare na wata rana zai zo har ya tsone ma ido kana tsaye da kuma kana kallon sa ƙasa to haka ainihin tsarin masu imani suke tun lokacin sahabbai haka suka taso ana rena su har ƙarshe suka cika jaziratul arab har suka tsallaka har suka gama da afirka suka turai ko ina yanzu ga musulunci ba inda bai je ba fastaghalaba wastawa ala suqihi ya riga yayi kauri ya daidaita akan karensa sai wa ta kama kasa to wannan shine sifar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ainihin wato injila yujibu dhurra'a duk wanda gonarsa ta samu irin wannan tsiron tun yana ɗan harshe ya zo yana bajewa ya zo ya yi lanku ya zo ya cika gona har in ka shiga ba a ganin ka gonar ba za ta baka sha'awa ba shi yasa yake yujibu qurra'a sai ka ga wannan tsiron yana bai wa manoma sha'awa to haka su ma Habbai. da da farko sun taso abun tausayi kamar yadda wancan tsiron ya tsara da rauni bai wuce ka take shi ba tsuntsu karami ma in ya zo takal sai ya take shi ya tone shi yana abun tausayi yau gashi ya kafu ya haɗa saiwa ya zama rumfa guda gona guda ta ko'ina ka kin karo kawai duhun ne yujibu zurra'a hakan yana baiwa manoma sha'awa su ga gona ta ɗinke liyariza bihimul kuffar wa'anda kuma su ba noma suke so ba hakan yana bakanta musu rai ma'ana duk ne imani in ya ga sahabbai in ya ga masu imani inda ake cewa qala Allah qala Rasulullah duk mai imani in ya zo ya ga masallacin nan inda muka cika ya ga kewayen masallacin nan yanda aka cika ba mai musu da wani ba mai magana an kyale mutum ɗaya kawai shi yake magana ana shauraro dole abun zai bashi sha'awa duk mai imani in ya kalli haka lokacin da imani ya fara dis dis dis dis yana ta yaduwa yana ta yaduwa lokacin da ya game lardi to duk mai son addini in ya zo abun zai ba shi sha'awa kamar yadda gona in aka shifta ta da farko dis dis dis dis lokacin da ta dinke ta duhu duk in manomin ya zo ya kalle ta za ta ba shi sha'awa to kafirai kuma hakan ba sa so lokacin da aka ce ko ina kawai qala Allah ne ke tutiya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake tutiya to su kuma hakan yana bakanta musu rai yujibu zurra'a yana baiwa manoma sha'awa ma'ana masu addini sha'awa liyaghiza bihimul kuffar Allah yayi haka ne don ya bakanta ran kafirai bihim da su a lokacin da haka aka rinka bakanta kaburai kafurai da sahabbai to haka kuma yanzu masu imani ma wa'inda suke tsaye akan qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta aiki don ra'ayin wasu ba ta aiki don wasu suna yi kawai don Allah don addinin Allah ba don neman matsayin abun wani ba ba don neman mukami ba don Allah to su kuma waɗannan suna baƙanta kafirai li yughiza bihim al-kuffar don Allah ya bakan karan kafirai shi yasa Allah a wani wuri yake sai dai su mutu kul ka ce musu mutu ku mutu bi ghaizikum da bakin cikin ku amma addinin Allah ba zai rasa mataimaka ba har duniya ta tashi ko da yaushe sai an samu inda za su tallafa wa addini sai dai in za ka mutu da bakin ciki kai arne Allah ya ce kul ka ce musu mutu ku mutu bi ghaizikum da bakin cikin ku shi yasa duk arne zai musu da bakin ciki saboda shi ya tsani a ce addini ya ci gaba sai yana murna ga musulmai sun lalace ta can ana kaza ana kaza kawai he ga ga waɗansu kuma sun taso ba abinda suke kishi sai addinin sai ran sai bashi to kuma duniya ta tashi ba za a rasa irin shi ba a الآيات في الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على فضلهم waɗannan ayoyi da muka karanta duka suna nuna mana falala da daraja da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da ita wa makanatihim inda Allah da matsayin da suke da shi a wajen Allah wa makanatihim inda rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana kenan shi yasa yace wa inda rasulihi ma'ana wa makanihim da matsayinsu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam da matsayin da suke da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yatafadaluna fi ma bainahu su kansu kuma wasu sun fi wasu a cikin sahabban wasu sun fi wasu shine yatafadaluna suna fi fifita juna fi ma bainahum a tsakaninsu falkulafa'ul arba'a waɗannan khalifai khalifofi guda hudu hum afdalu sahaba su ne fi kowa a cikin sahabbai su ne abubakar umar usmanu aliyu radiyallahu anhum summa baqiyatu ashara sannan ragowar guda goma nan da suka rage a cikin goma nawa suka rage an fudda hudu shida sai ragowar sauran shidan na bil janna wanda aka yi musu albishir da aljanna dama akwai guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware da umarnin ubangijinsa da shi wa mayan yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana rai sai in wahayi aka masa Allah ya ce ya gaya musu cewa su an musu albishir da aljanna su goma to a ciki akwai abubakar akwai umar akwai usmanu akwai aliyu da kuma sauran guda shida su ne na biyu mataki na biyu waɗannan guda shida ɗin ragowar goma wanda aka yi musu almubashiri na bin janna waɗanda aka yi musu albishir da aljanna daga su ba sun malmuhajiru na sai kai jumla sai ka ce babu kamar wanda suka yi hijira a cikin sahabbai gaba ɗaya aka ware hudu aka ware goman nan a cikin goman kuma ba kamar hudun nan to gaba ɗaya bayan goman kuma sai muhajirai wanda duk ya ƙaurato daga wani wuri ya dawo madina don ya tsira da imaninsa da tauhidinsa to shine namba ta biyu su ne almuhajiru sannan sai ne li anna Allah qaddamahum fi zikri don Allah ya gabatar da su a ambato alal ansar akan ainihin mutanen Madina wa li annahum saboda su al muhajiruna taraku diyarahum sun bar gidajensu wa amwalahum sun bar dukiyoyinsu wa udanahum sun bar kasashensu lillah don Allah sun bar wannan abubuwan gaba ɗaya dukiyarsu iyalansu ƙasarsu mahaifarsu komi sun bari lillahi azza wa jalla don girman Allah don Allah da girma da ɗaukaka wa hajaru fi sabilillah suka yi hijira don Allah ba don abun duniya ba don Allah ba don neman mukami ba don Allah ba don yabo ba wa munasaratihim suka je eh to na'am eh, wa hajaru fi sabilillah wa hum afdal min al ansar shi yasa aka ce su ne suka fi daraja akan al ansar mutanen madina ثم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سيكما الأنصار متانا مدينة Allah ya yarda da su gaba ɗaya li'annahum saboda su qamu sun yi tsaye bi'iwa'i rasulihi sallallahu bi'iwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana bi'iwa'i rasuli sun yi tsaye wajen tattaro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a jikinsu suka rungume shi suka taimaka masa suka ba shi dukkan wata kulawa da kariya da suke iya yi a matsayinsu na mutane wanda kuma duka wannan ya samu ne a ƙarƙashin gabatar da ainihin taimako na Allah da ya yi a kansa Allah ne ya taimaka masa ya haɗa shi da wa'annan mutane su kuma suka taimake shi suka tattaro shi suka ba shi wannan kulawa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ah, na'am wa iwa'il muslimina kuma suka tattaro musulmai da suka yi hijira suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba su kulawar da duk ya kamata suka raba gidajensu suka ba su suka raba gonakinsu suka ba su sun raba jarinsu sun ba su babu abin da ba su yi musu ba suka maida su ɗan uwa wannan su ma sun samu matsayi mutanen madina su ne suke da daraja ta biyu bayan muhajirun saboda wannan baiwa da Allah ya musu wa munakaratihim da taimaka musu wa eh, wasauhum sun yi musu ainihin taimako bi amwalihim da dukiyoyinsu ridwanullahi ta'ala alaihim Allah ya kara musu yarda waɗannan mutane ka duba yadda ake yabonsu yadda ake ambatonsu kuma duk abin da ake faɗi a kansu za ka tabbatar da aya akwai hadisi akwai akwai shi nassan ta hanyar nassi ƙura'anan wa hadisan a ƙura'ani da hadisi shi nan inda Allah yake bayyana matsayin wa'in nan bayan Allah li'annahum qamu eh na'am na'am wa qad eh, na'am wa ta'allafu ma'ahu sun hada kai tare da su wa ahabbuhum suka so su wa ashabul badari wa ashabu badarin ko bayan su mataki na uku mataki na farko kulafa'ur rashidin mataki na biyu wa'anda aka yi musu albishir da aljanna har yanzu kaga su suna ciki mataki na uku sai al'ansar al-muhajiruna kai har yanzu kaga suna ciki mataki na uku al'amfar shine kawai za a ce ba sa ciki sai mataki na hudu ashabu badari kuma suna ciki kaga su ga mukaman duka da ake ambato khulafa'ur rashidina abubakar yana ciki ashrul mubashirina bil janna yana ciki sannan ashabu badarin suna ciki duk mukamin da za a ambata bayan mukamin su dai har yanzu ake suna ciki <coughs> kaga ce matsayin su ba karami bane to allazina shahidu badaran waɗanda suka halarci yakin badar aiban har yanzu su ma suna da matsayi in aka ce almuhajiru al-ansar an gama da mukami sai kuma waɗanda suke ahlu badarin don Allah ya ba su matsayi duk wanda yayi badar Allah ya ce ba zai yi riga ba kuma shi dan aljanna ne duk wanda yayi bada shi ya tsira don ya ce, if aluma shi tun fa inni kad gafartu lakum ku yi abin da kuke so na gafarta muku in ba haka ba akwai sahabin da ya ɗauki sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kai wa mutanen makka sanda aka tashi za a kai wa makka aiki saboda a tsare masa iyalansa na can a baki haɗin kai kar a taɓa masa iyalai da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi Ibn abi balta'a ya fafal zai tafi ya fallasa sirrinka ya rubuta takarda ya baiwa wata mata ta tafi da takardar za ta kai wa Qurayshawa mutanen Makka don a sanar da su sirrin tafiya jihadi da za ka je gusu kaga wannan ya kamata a ce da shi ne ya yi ridda to amma ya yi badar dalilin yana cikin alu badar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aliyu da wani suka je su su bi matan nan suka bi ta suka je suka same ta suka ce kawo takardar da aka baki ta ce ni ba ban komi ba ce ke annabi bai kai Allah baya ƙarya annabi baya ƙarya mu kuma ba za mu kasa cika aikin manzon Allah ba don haka ko ki ba mu girma da arziki ko mu yi tinke da ke mu bincike ki ko ina ciki da bai sai mun bincike ki don aikin Allah ne ba ruwan mu za mu yaye gaba ɗaya mu bincika don ba laifi muka yi ba Allah aikin Allah muke don haka ki ba mu kawai tun muna natse sai ta buɗe kitsonta sai ta ɗauko shi cikin tuntun kitsonta sai ta ba su takardar lokacin da aka kawo takardar ya kira ke ce kai ya kai haka ya ce ya rasulullahi wallahi ban yi yadda ba kuma ban yi haka ba don ban yadda da addini ba ban yi haka don in tona musulunci asiri ba don na san Allah ya yi alkawari musulunci yarin da ya kafurci daga yau har a tafi alkiyama na sani babu yadda za a samu iko a kanmu shi yasa ni kuma na yaka ne don kasu cutar min da iyalina da suke wajensu don in suka ji za a je kila su tafka mai iyalai na su cutar da su ko su yi garkuwa da su shi yasa sai na haka don su raga wa iyalai na amma ban yi haka don rita ba sai dina umar ya ce ya rasulallah da'ani adriba ummuhu fa innahu kannafa kyale ni in sauke wuyansa munafiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai umar ka manta abinda Allah ya ce ifqala ala ahli badari Allah ya dubi wa'inda suka yi yaƙin badar fa qala lahum if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace ku yi abun da kuka ga dama na gafarta muku fa innahu min Ali badar kuma yana cikin wa'inda suka yi badar ya kake so kuma ka ce mana ya zama munafiki kaga ku duba ku gani to kenan ake a daraja bayan an ambaci wa'incan sai ahli badar suma waliyai ne ingantattu tabbatattu wanda kuma walittaka su ba a gogewa duk wanda ya badar kawai dan aljanna ne yardajjen Allah ne to shi yasa yace sannan sai waɗanda suka yi yakin badar a ina muke hmm? wa ashabu badar alladhina shahidu badaran aidan waɗanda suka halarci yaƙin badar lahum fadilatun wa matiyya suna da daraja da kuma bambanci shine maziya, suna da darajar da ta bambanta su da saura wa ashabu bai'ati ridwan bayan su kuma a daraja sai waɗanda suka yi bai'atu ridwan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laƙad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara kaga wa'annan su ma daraja ce da su waɗannan su suke fiye da alu badarin a daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya gama komi a cikin alkur'ani ya nuna mana suwaye ne waliyai na koli suwaye ne daga su sai su daga su sai su gashi nan duk a qur'ani an nuna mana don haka musulmi ba fafutuka yake yi ba ba fagamiya yake a cikin duhu ba yana neman inda zai kake, mafaka Allah ya gama ba mu ita shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da malamai suna fayyace mana komi dalla dalla idan su suka zo suka ruɗar da mu sai waɗansu su zo su wayar mana da kai ثم na aslamu kablal الفتح bayan wa'incan mukamai sai kuma wanda duk ya musulunta daga baya kafin a yi fatahu makka sai ya musulunta to shi sahabi ne amma kuma baya cikin kula fawo baya cikin goman da aka yi wa albishir baya cikin wa'inda suka yi badar baya cikin bai'atu ridwan kaga waɗannan duka baya cikin su ko to amma ya musulunta kafin a yi fatahu makka an yi fatahu makka da shi to shi ma yana da matsayi a cikin sahabbai an gane wannan shine wa allazina aslamu wadanda suka musulunta kabla al-fatahi afdalu min allazina aslamu ba'da al-fatahi su ma sun ɗara wadanda suka musulunta bayan fatu makka domin ka musulunta bayan fatu makka ai a lokacin musuluncin ne yake yayi ko yanzu sanda muke zuwa muna karatu nan ana zumbe wanda ya daure yana zuwa ba zai daidai da wanda sai da abin ya yi falala ya yi daɗi ba eh sanda muka fara kitabu tauhidi da fari eh yanzu ba damu da kai ba ba a san ma daga inda kake ba ma ko yanzu kuma ko ina ma gashi nan karatun ana yin irin shi ta ko ina kawai an fahimci wannan abun ya riga ya yadu a kowace unguwa yanzu ana yi to kaga ashe wanda aka yi min qablil fath fa qatal ba haka qur'ani yake ba waɗanda suka yi kafin a yi fatahu makka suka yi jihadi kafin fatahu makka to waɗannan daraja su ta ɗara waɗanda suka musulunta bayan an yi fatahu makka domin ka bayan an yi fatahu makka kankana a lokacin duk balarabin da bai musulunta ba yanzu shine menene menene saniyar waye zai zama saniyar ware ko don kada ya zama saniyar ware ma zai shigo an fahimci wannan ko to makka yanzu gaba ɗaya musulmai ne ke tafiyar da ita in kuma ga balarabe da son makka yana son ka'aba yana son a ce ya zo aikin hajji sai aka ce to daga yau babu sauran lokaci da mushiriki zai sake zuwa fatahu makka abin nan kai zai sake zuwa aikin hajji tun mushriki lokacin da bara'a ta sauka ko to kaga balarabe ko dan ya zama yana cikin larabawa ko dan ya zo shi ma a ce ana hajji da shi ma zai shiga musulunci to yanzu ba za a gane don Allah yayi ba sai in don Allah yayi an bayyana wannan ba za a gane don Allah yayi ba sai in don Allah yayi in don Allah yayi kam Allah yana kallo kuma akwai wanda da farko zai yi ba don Allah ba daga baya kuma sai ya gyara imaninsa sai ya yi don Allah kamar yadda waɗansu sun yi muhijira ba don Allah ba har annabi yayi hadisi "Fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi man kana hijratu li dunya yusibuha ko to kaga wannan da farko wani zai yi ba don Allah ba daga ƙarshe sun sai ya zama don Allah ko karatu wani zai fara zuwa ba don Allah ba da haka da haka sai abin ya shige sai ya dawo kuma ya zama yana yi don Allah wani zuwa wa'azi zai je bari in je in ji yanda suke faɗi daga nan sai daga baya kuma ya dawo ya zama don Allah yake to haka addinin musulunci waɗanda suka karɓe shi kafin fatahu makka to sun fi waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka duk da cewa su ma sun tar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne amma matsayin su bai kai na waɗanda suka musulunta kafin fatuhu makka ba don duk wanda ya musulunta kafin fatuhu makka shi tsantsar kawai kwaɗayinsa da abun ne ya kawo shi imaninsa da yardarsa bayan fatahu makka kuma abun shi yake yayi a jaziratul arab yanzu yanzu in ma baka shiga musulunci ba kasar gaba ɗaya yanzu ta musulmai ce kai ne za ka shiga matsala an fahimci wannan kamar a kawo yaƙi a garinku ne sai a ci garin kamar a ce adamawa kake ba ka pdp <laughs> eh yanzu suwa wacce jami'a ce take mulki kaga pdp ce to yanzu ita take tutiya in kana so ka yi daraja a cikin taron manyan jihar nan sai in za ka yi pdp ko ba ka bane So zai ka yi wa'inda suke rike da ddd in kana son dan wani abu dan a baka wani abu to haka addinin musulunci bayan ya fata makka dole in kana bukata sai dai ka ce kawai kai ma san an wada'atan kai mu bai'a to a lokacin zaka samu sarari ba za ka biya jizya ba ba za ka biya abun nan rawano ba ba za duk komi kai ma ka zama musulmi za ka samu sassauci to wannan shi yasa waɗanda suka yi imani min qablil fatahi kafin a yi fatahu wa qatal kuma suka yi jihadi suka yi yaƙi don Allah to sun ɗara waɗanda suka musulunta bayan fatu an fahimci wannan ko afdalu min alladhina aslamu ba'da al fatih fathu makka ake nufi wa hum yatafadaluna bainahum kaga kenan sahabban kansu wasu sun ɗara wasu to haka ma yanzu kai da kanka in ka kalli wani za ka ce kai wani ya fi ni imani ba sai maka ko komi ba ba amma kai da kanka in ka kalli aikin da wani yake yi watakila kana da kuɗi yana da kuɗi in ka ga aikin da yake yi da dukiyarsa a addini za ka ce kai wani ya fi ni imani in kuma karatu gare ka karatu gare shi kaga yanda ya bada rayuwarsa yana aiki da iliminsa kai ka kasa kai da kanka zaka ce ya fi in kuma neman ilimin kake nema yake yanda ya dage yake ilimin don Allah yana ta fama zaka ce lalle ya fika in kuma lafiya Allah ya baki na halartar guraren ɗaukaka addini yanda ko da yaushe baya miskin ɗin abu ko da yaushe yana wajen kai kuma sai ka ga dama jifa jifa sai da kanka zaka ce lalle wane ya fi ni an fahimci wannan to kamar yadda suke a da wani ya fi wani a cikin sahabbai to haka rayuwar musulunci take har duniya ta tashi wani ya ɗara wani imanin wani ya fi na wani matsayin wani ya fi na wani haka Allah yake baiwa kowa irin baiwarsa amma a yanzu ba za ka gane wanda ya fi wani ba sai dai a aikace a zahiri ka ce wane ya fi wane ƙoƙarin aiki amma aikin don Allah ba a sani ba wannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan to inda ake samun matsalar kenan aikin da aka yi don Allah wani za ka ga yana zaune zuciyarsa abin da take saka masa mugun abu ana aikin alheri kuma yana fusace yana can yana zaune amma yana fusace da abu niyyarsa ba ta da kyau amma kuma a zahiri kamar mai kokari amma a ɓoye zuciyarsa tana fusashe da abu to kaga wannan Allah kaɗai ya san irin shi akwai wanda kuma za a gan a gefe yana ɗan yin abun sama sama amma zuciyarsa na son abun in ya ji an samu matsala kaɗan ransa zai ɓaci baya jin daɗi in an samu ci gaba kuma farin ciki ya lulluɗe shi yana jin daɗi za a ga wani kuma da ilimi yana ta ƙoƙari amma idan da za ka bincika sai ka tarar akwai manufar da ta sa yake yi akwai matsayin da yake nema akwai mukamin da yake so ya cimma akwai abin da yake so ya samu kaga kenan wanda baya yin ma sai ya zo ya tsara shi to wannan Allah kaɗai ya sani yanzu amma a zamanin karnin farko annabci na aiki wa'ayi na sauka kaga ana bayyana mana wane yana da kaza wane matsayi kaza wane kaga dole da su yanzu muna faɗi duk wanda Allah ya riga ya tabbatar mana da cewa su matsayin su kaza ne har duniya ta tashi ba ran da za a goge wannan matsayi to amma nan gaba duk mutumin da ya bi su bi ihsanin da kyautatawa to shi ma yana cikin fagen radiyallahu anhu shi yasa Allah ce wallazina tabauhum bi ihsanin waɗanda duk suka bi su da kyautatawa ihsani shine duk abin da zaka yi kai tsakaninka da Allah kar ka yi don yabon jama'a kar ka yi don an kasa maka kaza kar ka yi don suwa ne sun rena ka kar ka yi don suwa ne ba sa ganin darajarta, kar ka yi don in kai baka ga alamar samun matsayi ba don in matsayin nan Allah ne ke da shi gaba daya Matsayin rayuwar duniya kuma ba matsayi bane nemi matsayin abun Allah Allah ya aje ka a wani matsayin cikin yardaddu wanda za a ce radiyallahu anhum to kaga idan ka shiga cikin wayannan nan kai kam ka ta jifa in ku har baka shiga cikin su ba to fa jifan da kai zai dawo ma a madiga to akwai matsala kuma in jifa ya dawo mutum a madiga to shi yasa yace wallazina tabauhum da waɗanda suka bi su bi isanin da kyautakawa suka yi don Allah to su ma radiyallahu anhum wa radu an Allah ya amince da aikin su su ma kamar yadda suka amince da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya amince da su na'am a lakin hum fil jumla amma idan aka duba jumlar sahabbai gaba daya aka hada su aka ce sahabbai afdalu min sai ka ce sun fi sauran kawai in ka haɗa sahabban gaba daya da kula ba'ur rashidi na ɗin? da sauran wa'anda suka cika da su suka yi asharul mubashirina bil janna da ah, da ashabu badarin da ashabu bai'atu ridwani da kuma waɗanda suka ainihin yi su karbi musulunci qabla fatahi da wawa suka karbi musulunci ba'da fatahi to waɗannan gaba ɗayan ka tattara su in dai har kara sahabi ne ya rayu da manzon Allah ya yi imani da shi to ya ɗara duk wanda ba shi ba an gane ko shi yasa yake fil jumla idan aka yi jumla su aka ce sahabbai to afdalu min gairihi sun ɗara wani wanda ba sahabi ba min jami'il a min jami'il ajiyali daga dukkanin jil idan aka ce ajiyal jam'u jilin idan aka ce jil ma'ana zaman zamani mutanen kowane zamani to ajiyal kuma zamunna to sahabbai in aka dunkule su gaba ɗayansu su suka ɗara kowa daga cikin ma'abota dukkanin waɗansu zamunna da aka yi da kuma zamunnan da za a yi nan gaba babu kamar zamanin su waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam ila an taku sa'a har a tashi alkiyama La'adun Yusawi, yusawihim babu ɗaya da zai zo tun daga wancan lokacin har a tashi alkiyama babu wanda zai bayyana a duniya yusalihim a ce yayi daidai da su a daraja babu balle har a ce ya fi su qauluhu fadin imamul barbahari da yake wa wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fihi ya kamata ku yi ƙoƙarin sanin matsayin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yayi akan mutanen Madina sahabbansa ansar ai wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil ansar wasiyar da yayi wa mutanen madina wace wasiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake la yuhibbul ansara illa mu'minun ba mai son mutanen madina sai mai imani wala yubghiduhum illa munafiqun ba wanda ya tsane su sai munafiki to kaga idan kaji ji baka son mutanen madina to kai munafiki ne in kuma kaji kana son mutanen madina to kai mai imani ne tuntuni manzon Allah ya wannan ta'birin yake la yuhibbu al-ansara illa mu'minun wa la yuhibbuhum illa munafiqun ba mai son su sai mai imani ba wanda zai ji ya tsane su sai munafiki Allah ya tsare mu yan uwa musulmi mu yi kokari mu ji muna son makka muna son madina muna son mutanen madina musamman ansar na farko mu rika ɗauka waliyan asali ne na farko waɗanda suka taimaki addini suka taimaki waliyai yan uwansu da suka kaurato daga waɗansu wurare suka koma garin suka karɓe su hannu biyu mu ma kuma mu yi koyi da su mu zo muna son junanmu kar mu zo muna gulmar juna muna zarge-zargen juna mu so juna yan uwa idan aka ce ta a taimaka fi sabilillahi mu ji ba ma son dukiyar mu kawai mu bada ta fi sabilillahi kamar yadda mutanen makka suka yi mutanen madina suka yi da dukiyarsu suka taimaka wa addini da ita suka taimaka wa almuhajiruna almuhajirai waɗanda suka ƙaurato suka dawo madina suka baro gidajensu suka baro iyalansu suka baro fekunansu filayensu duk mallakarsu suka zo don neman yardar Allah to mutanen ansar sukan cire dukiyarsu don taimaka musu mu ma yana da kyau a ce muna taimaka wa juna muna ainihin tallafa wa juna idan aka ce fi sabilillahi don daga addini fi sabilillahi don taimaka wani bawan Allah to kada mu ji tausayin ajihunmu mu taimaka wannan shine rabonmu ranar tashin alkiyama kuma shi zai nuna mana wannan aya wallazina taba'uhu waɗanda suka yi koyi da su suke biye da irin aikinsu bi isanin da kyautatawa ila yaumil qiyamati har a tashi alkiyama to amma idan har aikinsu daban namu daban manufarsu daban tamu daban to fa zai yi wahala a ce wallazi na tabaruhum bi isanin mun shiga ciki Allah ya tsare mu kuma kullum shaidan ba su inda yake so ya ga ya bata sai gunda ake da imani gurin da masu imani suka haɗa kai suna aiki tsakani da Allah to anan ne shaidan zai shigo sai rika sa gulma a tsakani ya je kokani wancan ya ta fulani jurka wan nyelta wan ko kusha wan gaba ɗaya sai ya ruɗa su sai su gigice sai su fara zargin junansu sai ya tsaguri wannan ya tsokani wancan ya muntsuni wancan shaidan kenan inda aka muntsune ka in ka soka wani ke wallahi ni ma nan din ne yake damu ni ma wannan muntsuna ce matsala ta tsokani ya ake tsana tsokana ta wuri kaza ni ma wannan tsokana ta dame ne wallahi ko in kaɗan to bita ya yace wallahi ni ma wannan kaikai shi yake damu to shaidan sai rinka yawo da irin wannan abubuwa ta jita jita tsakanin musulmai sai kaga gaba ɗaya an zo kawai addinin musulunci yana samun tawaya yana samun ci baya dalili ne dalilin shigar da shaidan yayi yana so ya ɓata tsakani wanda kuma da ana ta tafiya ci gaba yana samuwa wannan kuma ba zai samu ba sai in mun gyara niyyar shi yasa kullum ba ma barin ikhlasi a baya a karantarwar mu muke cewa don Allah mu rinka yi don Allah mu yi tsakani da Allah in ba don Allah muke yi ba fa ba inda abun zai yi duk mutumin da yana yi don wata manufa to ranar da ya ga wannan manufar ba zai cin mata ba fa bari zai duk mutumin da yake yi don wani abu da yake tunanin kila in yana yi ba zai faru ba sai ga wannan abu a ko ba yi ba ba zai faru ba to bari zai yi amma idan don Allah kake yi ba abu abin da zai sa ka bari sai ranar da mutuwa ta same ka shi yasa ake so duk abin da za ka yi ka yi shi da ikilasi Allah ya mana gamda kasar wa wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce mun ji ta la yuhibbul ansar illa mu'minun wala yubghiruhum illa munafiqun Allah ya tsare mu da munafurci munafurci baya da kyau lokacin da duk kaga mutum baya da waɗanda ya tsaya sai masu imani to fa ya tabbata cikakken munafiki qauluhu wajiranahu min ahli madina haka nan waanda suke makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke makwabtaka da madina bugajen da ke kewaye da madina rugagen da ke kewaye da madina wayanda suke sallar juma'a tare da shi suke halartar wa'azuzzukansa suke amfani da umarninsa suke amfani da haninsa suke amsa kiran zakka lokacin da ya kira suke amsa duk abin da aka yi na hayya alal jihadi suke amsawa to lalle ne suna da matsayi duk da dai ba cikin birnin madina suke ba an fahimci wannan ko yawwa domin duk inda aikin alkhairi yake za ka tarar akwai makwabta da za su yi ta su zo a haɗu ana yi da su kamar idan aka buɗe wani aiki na alkhairi a wata unguwa sai ka ga na wasu unguwannin suna barin unguwannin su suna zuwa ana yi da su to haka lokacin madina din lokacin ba faɗi ne da ita ba amma daura da ita akwai makwabta wayanda suke kewaye da ita kamar yadda akwai yahudawa wayanda suka ki imani a lokacin amma ƙarshe kaga da aka zo ba su share ba ba su sha da daɗi ba wa'annan kuma gashi sun samu yabo saboda imani da karɓar gaskiya da suka yi shi yasa yake wajiranahu maqabtansa min aril madinati fa arif su ma ya kamata ka san da cewa suna da daraja suna da matsayi ai allazi allazi yaskunu fil madina wanda yazo ya zauna a madina a matsayin yana son ya makwabci manzon Allah sallallahu alaihi عليه وسلم yasbiru على wa على ala ihtisa'in عليها كو ينا ko yana ابين da abin da duk same shi a cikin wannan gari na Madina itisaban don neman lada wa على ala ينا yana دا da irin yanayin da madina take da shi domin akwai waɗanda idan suka ƙaurato daga inda suke suka zo suka makwabci Madina za su da waidar ta bambanta da irin waidar wajensu yanayin garin ya saba da yadda jikinsu ya saba ko dai yanayin sanyin gurin ko zafin gurin ko yanayin ɗanɗanon ruwan bai dace da jinin jikinsu ba sai kaga suna ta rashin lafiya suna laulayi haka yanayi yake yanzu haka wani idan ya canja gurin zama sai ya yi rashin lafiya to amma suka je suka hakura da irin yanayin da madinan take da shi saboda neman yardar Allah shi ne ma'ana suka haƙura da irin abun da suka tar da wannan guri da shi wato shine eh, ala ajwa'iha a bisa irin abin da ta kunta na yanayi ihtisaban saboda neman yardar Allah li ajarin don samun lada sun yi haka ne don neman lada ويلازم الصلاة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزو كسا جنيا لبنت كسام صلى أتكم صلى جمع الله صلى الله عليه وآله وسلم جاتيا musulunci ya daɗe yana koyi da musulunci ku duba da akwai kamar mu wanda kabilar mu filani ne ko muna da wani irin zama wanda kowa yana zama a gonarsa in ba manomi ba ne kuma shanun sun haɓaka yana zama a garkensa kawai inda ya yi zango inda garkensa yake nan ne gidansa kawai ranar da ya ƙaura kuma gida ya ƙaura haka ne ko ba haka ba ne waɗanda kuma suke zaunannun kowa a cikin gonarsa yake zaune sai dai ya riƙa ƙaura bana in ya daure su a nan to nan zai aje daki, a zuba wa gurin ɗaki ba za a noma gun bana ba baɗi kuma sai a ƙaura a can nan ya yi taki sai a matsa can haka za a yi ta yawo cikin gonar amma a wannan lokacin shi wanda yake zaman gona baya tsayi ma'ana matarsa ba ta hijabi za ta iya fita koda daga ita sai ɗayar ɓero kun san ɗayar ba ku ba irin zanen da ake laurawa iya nan shi kadai eh to kaga fassara ne da ya kamata a ce akwai sunansa kai tsaye eh maimakon nan ba a ce haƙuƙewa ba ba sai aka ce ɗayar Ko to ya kamata da a ce akwai wani suna ko da za a kira shi da shi ko wata a gama shi kawai ta da daga shi sai wannan wata kuma ya ta daura shi kawai karkashin cibi tana ta yawo bai dane ta ba don me don su ba su da wata ayar hijabi bai dane su ba ba wani wa'azi da ake musu na cewa hakan ba kyau ita za ta ɗebo ruwa ita za ta yo itace ita za ta ɗau nono ta kai kasuwa ta saido ta sayo daddawa da gishiri shi kuma yana kula da gona yana kula da shanu haka ne da ba ko ba haka bane sai aka samu kuma a ciki din akwai waɗanda su kuma sun haɗa kai a fili ɗaya sun haɗa danga da danga fulani su kuma wannan garin akan ce da shi jama'a jama'a a fulatance jama'are ko jama'are su kuma waɗancan akan ce da su kitije kitije wa'anda ba su amsa kira sun shigo cikin jama'a ba ahli sunnati wal jama'a ba ta cikin jama'a kowa ya ware shi kadai wannan yana gonar ta can wancan yana can wancan yana can to haka sauran guzaye ma bugaje zaka sarda su da bugaje wa'anda suka gane din sune ne za su yi shi'inga sai su haɗa su yi gari to amma idan mutum ya gane addini ana wazi sai kaga ya baro gonarsa ya zo ya samu fegi kusa da fegin wani a jama'aran shi ma ya aje gidansa daga nan yanzu kuma tsari yake yi an fahimta ko to haka ana yi wa'anda duk suka zo suka haɗa kai suka ce su jama'a ne ana kiran su yan jama'are ma'ana wa'anda suka haɗa kai sa su yi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa'inda kuma ba sa cikin jama'arin ana ce da su kitije wa'inda suka fanɗarewa jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa a wannan lokaci zaka ga ainihin wa'azi da kira wanda ake yi a jama'are irin na sunna ne duk yaron da ya tashi cikin jama'are in dai ba irin jama'aren yanzu bane in dai jama'aren na daɗin ne don in ka samu dotti ɗan shekara hamsin sittin wanda ya zauna a jama'are kamar misali irin su malam musa haka zai gaya maka lallai da an yi kokari a jama'are amma yanzu ku duba yadda abun ya lalace in aka ce maka mashaya sai ka ga yawanci samarin jama'are ne yan gundun balan tare wani wuri sai ka ga su jagorori za ka je dare goma sha tara a garin ba za ka ga hasken fitila ana karatu ba da kuma ba haka ba ne da duk inda aka ce jama'a ne to akwai gargari inda za ka ga an kewaye matasa da yara ƙanana ana ta karatun ƙur'ani ga ƙasuwar rumfa dattawa da kamari da jawa su kuma ana ta ɗaukar ilimi gun imam sannan da wuya a ce ga wani dare bayan mako duka akwai daren da za a taru liman ya yi wa'azi da fulatanci ya kira mutane zuwa ga sunnar manzo Allah da haka ne za ka same su kintse ana ta tafiya a kan fanta to amma lokaci na ta tafiya abu ya lalace sai ya zamana malaman gari liman ɗin kan yake wuni cikin kitije in ana bikin kitije su ne a gaba na taɓa tardawa wani limami yana yanka wata saniya da ganyen karbo a bakinsa liman na jama'a an sa karbo a bakin saniyar za a yanka ta wannan wai ta kula ku ce wannan ba gunkanci ba ne yanzu a daya za a yi limamin jama'a har ya je wannan gurin ya ce zai yanka har a kafa naman har ya ɗauka shi ko kuma a zo ana irin al'adar nan henni kan besho besho gokko ko wani hengi a hayi man ma wai ijozi besha dindi ki hotai eh yana rike da wani hakar hakarkari ya riko daga kitije shi ma zai je gida limamin ahlus sunnati wal jama'a ne fa shine ya koma ta duk wani zama na canfi in za a yi shi ma da shi a wurin ba maganar wa'azi kam yanzu ya tsare samarin su da wayancan samarin rukunin su daya dattawan jama'a da da dattawan da rukuni daya duk yanzu kam ba wani wanda zaka bambanta bare da abawa babu kaga wannan lalacewa irin ta ce take nema ta samu musulunci lokacin da musulunci ya haɓaka ya haɓaka sai zamana zaka ga musulmai daban ɗabi'arsu musulmai daban haɗin kansu kafirai daban ɗabi'arsu kafirai daban haɗin kansu yau yanzu ya abin ya dawo an kwatu ɗaya an zama ɗaya sai ka ga wai kana ƙoƙarin ɓata wani abu ƙa'ida ta musulunci wai don ta yi daidai da tafiya arnanci saboda a zama ɗaya wanda Allah bai sa abun nan ɗaya ba ne amma wai yanzu so ake a maida shi ɗaya yanzu ga nan an haɗe za ka daɗe ma baka bambanta ba an ya mutsa kawai wai ƙasa ɗaya hali ɗaya umma ɗaya ummata muhammadin a ce al'umma ɗaya da arni al'umma ɗaya to sai dai in musulmai zalla sai zama al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'ummai yawa ƙasa kan ɗaya ce amma al'ummar akwai ta musulmai akwai ta kafirai kar mu yaudari kanmu mu haifi kanmu mu fito fili mu faɗi gaskiya akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba amma ba za a ce al'umma ɗaya ce ba ba ɗaya take ba Allah bai fiya bambanta babu yadda za a yi a ce kafiri ya zama daidai da musulmi mai imani ya zama daidai da munafuki ba zai taɓa yin daidai ba don haka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafirai amma bai ce ɗaya yake da su ba ko in so ake a zauna lafiya sai a baiwa kowa matsayinsa su sannan kuma kowa tsaya a inda yake sai kaga an zauna lafiya don musulunci ya karantar da yadda za a zauna lafiya ba wai ga kai wajen kana musulmai ba ka je ka cutar da wanda ba musulmi ba ko ka fada dukiyar wanda ba musulmi ba ka kwashe ka ce wai ai halal ne ai arne ne musulunci bai tanadi wannan ba musulunci adalci ya sani adalci ya tanada kuma ba abin da zai sa a samu zaman lafiya sai in an baiwa musulunci haƙƙinsa a lokacin za a samu zaman lafiya amma matuƙar wai sai an murkushe musulunci a zauna lafiya to lokacin aka tada zaune tsaye don musulunci yana baiwa kowa haƙƙinsa in ma dodo kake bi musulunci ya yarda zai zauna da kai akwai ka'idodi in ma baka bautar komi musulunci yana da yadda zai zauna da kai akwai ka'idodi in alul kitabi ne kai ma akwai ka'idodin da musulunci ya tanada wanda za a zauna tare ba tare da wani ya musguna wa wani ba don musulmi in ka ga ya cutar da kai to sai dai in don ya kare kansa ko kuma don ya kira ka zuwa ga addini kace ba zai yi ba ya bari amma ba haka kawai ba musulmi ya zo ya cutar da kai ba wannan ba karantarwar musulunci ba ce an gane wannan ko kuma babu inda musulunci yake a daidaita wanda musulmi ne da wanda ba musulmi ba la na abadan ba za su taɓa yin daidai ba Allah ya taimake mu a shi yasa yace wajira jiranuhu min ahli madinati waɗanda suka makwabce shi suka shigo suka shigo wannan jama'ar shi yasa a wancan lokacin za a ga kiti din duk mutumin da ya fahimci wazi sai ka ga ya bar gidan gona ya shigo jama'ari. Ai wane ma nakki jama'ari? wani nakki jama'ari. kuma in ka shigo ba kalmar shahada za a baka ba dama kai musulmi ne saba wa dokoki kake don mutum idan sabon Allah yake ba a kiransa kafiri a fahimci wannan don mutum bai tsarin matarsa ba fa'ar ne bane in dai yana sallah yana yin wa'ansu ayyuka sai dai ya saba wa Allah mai sabo ne ranan da ya dawo ya ce zai yi tsari kuma ba za ka ce masa ka faɗi kalmar shahada ba a da ba musulmi ne an fahimci wannan wanda ba musulmi ba ne za a ce a musuluntar da shi ina muke na to lahu ajrun fi zalika yana da ladansa gwargwadon abin da yake na matsayinsa fi zalika laysa hunaka shakkun lalle babu wani kokonto a wajen amma allazina yaskunuha amma allazi yaskunuha amma duk mutumin da zai je ya zauna a madina wa yufsidu fiha yayi tabarna cikin madina wa yushriku yana shirka billahi da Allah Wayan yanshuru bid'a yana watsa bid'a fa hadha azabuhu ashaddu wannan azabarsa ta fi kowa ba wai kawai don kana Madina shikenan Allah kai ni Madina in mutu can a'a tare da annabi eh in kana tare da manzon Allah ba a wajen aiki da yanayin tafiyarka to ka taba in ka mutu a can amma don kana cikin Madina kana shirka a goye kana bid'a a goye kana fakadi a goye wannan kuma laifinka ya fi na wanda ya yi laifi a bom ya fi na wanda ya yi a najeriya ya fi na wanda ya yi a amerika ya fi na wanda ya yi a china ko a wani gari kun gane don ka je garin da allah ya zaba wa manzon allah yake kwanci a gun kai kuma can ka je ka saba wa allah ko ma kai shirka ko kai bid'a ko kai fasadi to kai azabar ka sai ka karata kowa to haka nan abun yake don kana cikin zaman gona ka ce ni nafi jama'a ne an yara ta wiwi an yara ta baya an wikata a wani hefer da kone wala ko jama'a ne na ti masam nastu ma da jama'a ne na fa'i masam gamma zunu ba ma ɗaɗuri ɓuri zunu ba baɓo illa ki ɗuɗɗi nder ladde nafta jama'are gam kanko o arti o nafti jama'are damoda liman ko ndey o juddataake damoda liman ko dai o janngata damoda jama'are nden bo o ainihin o rikai, o yaray ko halli o yahan o aata laawol o waɗa ko ainihin haanaay o nasta ci'e o waɗa fasadi nafsiki jama'areno ko na mo ko na faymo wala ko mo kam? wala ko naftuki jama'are nasirimo gam majum ma da madina nafatama sai to a ɗota nake ainihin wato sai to a ɗotaki a tokki lawol annabijo lawol sahabo en lawol tokkuɗe sahabo en den a wartata goɗɗo haka al'amarin yake don kana cikin jeji ka jigo jama'a baka daina shaye-shaye ba baka daina fashi ba baka daina shiga wa mutane gidaje ba kana satar mutane kana sa kuɗi a biya ka. wai kai kana cikin jama'a re min bi liman min umbi ladan min bi min umbi ainihin wato no inda ta mu eh na'ibi eh min bi ne bushura min bi a yi wodi jangoɓe bushuraɓe ɗon waada yimɓe ay moɗiɓɓe allah anduɓe to ga ɓiyi ko nden bo a ɗowtaki a tokkay ko baaba maɗa waɗino to kadi ɓiɗɗo makko bo warti rago da wuciyar kare eh yanzu in ka siyo rago a kasuwa kaga wuciyar irin ka kare kunkumin kare sat kan na rago eh to yaron ne zan rago da wuyar kare dan malam ina amfani to kamar haka ne duk mutumin da yake ya shiga birnin madina yana ta'asa cikin madina kar ya yi kinkaho da ta a madina nake zamansa a madina ya ƙara masa bala'i don ibn abdullahi ibn ubay ibn salim ibn al ne shugaban munafikai aina yake a madina amma kuma waye ya fi shi zunubi har manzon Allah ya yi masa sallah aka ce a banza sallar ba za ta yi masa amfani ba ya yi masa istighfari aka ce ko sau saba'in ba za a karba ba saboda mai saboda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka yara matasa dattawa musamman yan uwa inda suke na gefen jini ta gefen kabila filani wa'inda suke tinƙago minon umfiɗe jama'are wallahi wallahi wannan ba zai amfane ku ba sai in kun bi abinda akalin asalin jama'a take na da don shehu usman ibn kodiyo bai fara kafa jama'are ba sai akan sunna ahli sunnati wal jama'a duk inda aka je aka same su sai a musu wazi, sai a ce to kowa ya baro gidansa ku zo ku haɗu ga liman sai a ce to kun zama jama'a ahli sunna mabiya sunna jama'a sai aka rinka yin jama'are jama'are yau ya zama na ƴaƴan jama'are su suke kuntatawa ko ina akwai matsala to shi yasa malam anan yace wa'anda ake cewa mutanen Madina da wa'inda suke makwabtaka da Madina wa'inda suka shigo cikin Madina suka zauna a Madina ba za su samu wannan alƙairin Madinan ba sai in sun bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka gudanar to wannan shine suke samu to haka ma wanda ya shigo jama'a ne Allah ya taimake mu a yaskununaha wa yufidu fiha amma wanda za su zo su zauna suna barna wa yushriku suna shirka billahi azza wa jalla wa yunshiru bid'a suna watsa bid'a fa hadha azabuhu wanda bi yake irin wannan azabar ta shaddu ita tafi tsanani azabuhu mudha'afu kuma azaba tamanin ninka masa za a yi ninka masa za a yi qala sallallahu alaihi wa sallam ga abunda manzon Allah yake man ahdatha fiha hadatan duk wanda ya kirkiri wani barna a cikin Madina aw awa muhdisan ko ya kirkiro bid'a ya kawo cikin birnin Madina fa alaihi la'anatullah la'antar Allah ta tabbaka akai duk mutumin da ya yi wani abu ya kai Madina to Allah ya tsine masa albarka la'anar Allah ta tabbata kan shi da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikati wan nasi ajma'ina da kuma la'antar mala'iku da la'antar mutanen duniya na kirki gaba daya ajma'ina gaba dayan su kaga ashe barna a Madina hadari ne sannan zagin Madina hadari ne zagin mutanen Madina hadari ne duk lokacin da ka tuna Madina ka tuna annabi yana tankwance sahabban ka tuna tankwance kuma ka san cewa Allah ya zaɓi garin ba masa, wurin ba masa, ka ji kana son ka kana son mazauna wurin to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yarda da kai saboda kyakkyawan niyyarka Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon jinta ya nuna mana bata ya taimake mu da nisan tafka wannan shine darasin mu na farko bayan dawowa daga ainihin hutun sallah muna fatan Allah ya dawo mana da mahajjatan mu lafiya Allah Ubangiji ya sa aikin hajji da suka gabatar ya zama hajji ne mabaruri domin aikin hajji an gama yanzu duk wanda ya yi aikin hajji karɓaɓɓe an gama wanda ma ba karɓaɓɓe ba an gama an fahimci wannan ko don haka fatan mu dai Allah ya dawo mana da su lafiya Allah ya ba su ikon addu'o'in da duk za su zama su cike da ikilasi Allah ya sa kuma addu'o'in da za su yi karfafu ne addu'o'in da za su yi wa 'yan uwa musulmi Allah ya karfa, addu'o'in da za su yi don musulunci Allah ya karba wanda ya je da mummunan niyya kuma don yin addu'a da mummunar manufa Allah ya canja masa wannan niyya ya gyara masa niyyar sai mai da ta kyakkyawa domin addu'ar ta zamanto addu'ar alkhairi gare shi da sauran 'yan uwa musulmi wannan shi ne zarafin na yau subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai kuma zarafin ranar asabar wanda abin da yasa ba mu dawo asabar ba saboda ranar ba mu san wani littafin za mu